Rahotanni daga jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya na cewa 'yan ƙungiyar Biafra da ke rajin ɓallewa daga Najeriya sun sake kai hari a wani ofishin 'yan sanda. Rundunar 'yan sanda ta jihar Imo ta ce an kai harin ne a ofishinta da ke ƙaramar hukumar Iheme Mbano ranar Talata da yamma. Mai magana da yawun rundunar Orlando Ikeko ya shaidawa BBC cewa maharan sun ƙona ababen hawa uku ko yake ba su kashe 'yan sanda ba lamarin na faruwa ne a yayin da mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osunbajo ya kai ziyara a birnin na owerri na jihar ta imo domin duba barnar da 'yan kungiyar suka yi yayin harin da suka kai kan hedikwatar 'yan sanda da ke gidan yarin a ranar litinin kazalika wannan hari na zuwa ne a yayin da shugaban najeriya ya naɗa Usman Alƙali Baba a matsayin sabon muƙaddashin babban sufetar rundunar 'yan sandan kamar domin mai gurbin Muhammad Adamu rundunar 'yan sandan ta aike da ƙarin dakarinta, na kwantar da tarzoma zuwa jihar Imo bayan ta zargi ƙungiyoyin biyafara da hannu wajen kai hari a hedikwatar da kuma gidan yarin jihar binciken da aka fara gudanarwa ya gano cewa maharan da suka kai harin suna da yawa kuma dukansu ɗauke da muggan makamai irin su AK-47 sannan kuma mambobi ne na ƙungiyar Biafra a cewar sanarwar da kakin rundunar 'yan sandan Najeriya Frank Mba ya fitar ya ce ana ta ɓangaren hukumar wula da gyaran hali ta Najeriya ta ce 'yan bindiga sun kubutar da fursunoni 1,844 daga gidan yarin birnin Owerri na jihar Imo. Hukumar ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da mai magana da yawunta Princess Imbore ya fitar a ranar Litinin. 'Yan bindigar sun yi amfani da manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma nakiyoyi wajen fasa gidan yarin a cewar hukumar a ƙididdigar ƙarshe fursunoni shida sun dawo don radin kansu cikin gidan yarin yayin da fursunoni 35 suka ƙi amincewa da su tsere a yayin kai harin in ji sanarwar a nan muke addu'ar ubangiji Allah i kiyaye ubangiji Allah i zaunar da ƙasar mu lafiya ya kuma ba mu shugabanni na gari amin summa amin